الرحيق المختوم بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام من تاشي دور المنافقين في غزوة بني المصطلق wato rawar da munafukai suka taka wajen tayar da hautsini da tayar da fitina da tarzoma a wajen yakin banin musdaliki shi dama munafiki babban aikinsa shine yuzhirul islama wa yubdinul kufra munafiki babban munafikin shine wanda yake bayyanar da musulunci a baki yake ɓoye kafirci a zuciyarsa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un munafiki shine wanda in ya gamu da mai imani zai ce mun yi imani in ya karkata kuma zuwa ga shaidanu yan uwansa sai ce inna ma'akum mu muna tare da ku la ilaha ula'i wa la ilaha ula bashirin munafiki na bi anna lahum azaban alima kayi bishara ga munafikai cewa suna da azaba mai dan karan kuna wacce za ta kona su ta fatattaka su ta ratattaka su ta babbake su saboda munafunci da raba kafa walan walamma kanat watu banin mustaliki lokacin yayin da aka yi yakin banin mustaliki wa kharaja fi hal munafiquna munafiqai su ma sun fita wannan yaki mathalu qawluhu ta'ala law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakum alfitnata wa fikum sama'una lahum a suratul tauba aya ta 47 Allah ta'ala ce lau kharaju fikum da za su fita yaƙi tare da ku ko a cikinku ku ma zadukum illa khabalan babu da za su ƙara muku sai ɓaci ɓaci kawai za su yi ba abin da za su yi na arziki wala auda'u khilalakum kuma da sun kutsa a tsakaninku ya baguna kuma fitanta suna nema muku fitina sai sun kutsa tsakaninku sun haifar da fitina sun tayar da tarzoma sun kawo tashin hankali shi munafiki fa baya son a zauna lafiya ya fi son ya haɗa ɗa da uba faɗa ya ce yawwa yawwa ya haɗa miji da mata faɗa ya haɗa aboki da aboki faɗa ya haɗa makoci da makoci faɗa ya haɗa ɓangarorin addini faɗa kullum shi abin da yake jin daɗi ya ga ana naushi ko ana duka ko ba a magana ko ana gaba babban manufan munafiki kenan shi yasa munafiki baya son Allah baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama munafiki baya son addinin Allah munafiki na aqida al-nifaqul akbar shine wanda yake wato baya son Allah baya son manzon Allah baya girmama maganar manzon Allah baya girmama maganar Allah baya farin ciki da ci gaba musulunci kuma yana bakin ciki da ci gaba musulunci wanda aka jarabce shi da wannan musifar a zuciyarsa to shine wanda Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lam tajid lahum nasira Munafukai suna can ƙurya ƙuryar wuta za a kai su ko ba za ka samu mai taimako a gare su ba amma akwai munafunci na yau da gobe irin mutum ya alkawari ya saba ya magana ya karya a bashi amana ya ci amana ya dinga yawan ta da husuma wai za ka sama fajara wai za a hada gadar ya zama mayaudari ba zai ce maka yes or no in ya ce yes ta iya zama no in ya ce no ta iya zama yes yaudara Allah baya son yaudara ka fito ka gaya mutum magana daya kawai in zai yi zai yi in ba zai yi ba kawai a yi hakuri amma ce to zan duba zan gani to ba ga yadda za ka zo gobe zo jibi to sai mun haɗu dai akwai magana tana na a ƙasa kuma duk ya san ba zai yi ba sai ya gama wahalar da kai kaf a ƙarshe ka gano cewa abin kawai duk bocar iska ce wannan shine musifar munafunci Allah ya tsare mu ƙarya mutum ya saba da ƙarya ya saba da cin amana ya saba da saba alkawari to duk wannan sufofi ne na munafiki amma ƙaramin ƙaramin munafikin in ya kai babban to hatsarin ya kai hatsari faƙadu wajadu mutanafisina littanafusi bisharri wato sun samu gurin numfashi inda za su ɗanyi ajiyar zuciya wato sun samu kofa kenan malai yana so ya bayyana mana nan sun samu kofa sai suka yada sharri fa atharul irtibaka shadida fi sufufil muslimina suka kawo rudu mai tsanani a sahun musulmi wadda ayatu shani'a da kuma jita-jita mummuna duk da nabi sallallahu alaihi wasallama a kan manzon Allah wa hunaka ba'du tafasil anha ga wasu misalai kafin mu shiga misali na farko zan ba da shi a takaici abin da ya faru a wannan tafiya da aka yi an zo gindin rijiya sai zama sayyidina umar yana da wani yaro mai karfi wanda shi yake ɗebo ruwa ana kiransa jahaja algifari akwai kuma wani da ake kiransa sinanu bin wabar aljuhani an zuwa ana jan ruwa sai irin igiya din nan ta makale wa guga sai wannan ya fincika sai wannan ya fincika sai shi wannan yaron sai na umar sai ya ji haushi sai ya tsama wancan yaron mari shi kuma yaron sai ya taho yana kuka sai zo ya samu mai gidansa ya gaya masa yaron sai na umar ya mare shi to sai munafukai suka samu kofa abdullahi bin ubai bin sallu yana jin wannan sai ce to kun ga dama na gaya muku mutanen nan baƙi ne kuka yadda kuka sauke su kuka ba su kuɗi kuka ba su gidaje kuka mai da su ‘yan uwanku yanzu gashi sun yi ƙarfi har sun fara marin ‘ya'yanku la in raja'ana ilal madinati la ya al-a'azz min hal in mun koma madina mu yan gari masu ɗaukaka sai mun kori baki la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadu ka ku ƙara taimakon su kuka ba su gidaje kuka ba su abinci kuka ba su masauki kuka ba su mafaka ya dinga ziga su ya dinga ziga mutanen madina a kan su wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waye su fatattaki sahabbai daga garin su saboda wannan kadiyar da ta faru na wani ya maru wani sai ke so ya shigo da kabilanci ya shigo da garanci ya shigo da rigima to dai ba su respond ba to akwai wani Zai da bin arqam lokacin yana matashi sahabi ne ya ji wannan maganar wannan zage-zagen da ya taiwa manzo Allah sallallahu alaihi sai ya zo ya gaya wa annabi alaihi salatu wasallam sai annabi sallallahu alaihi ya nuna kamar bai ji ba saboda shi ba daukan jita-jita ya nuna kamar bai ji ba yaron ya tafi ya ta bakin ciki cewa ya zo ya kawo labarin gaskiya amma ba a karɓa ba ashe Allah zai saukar da wannan abun a cikin alkur'ani sai da na umar ya fushi ya ce ya rasulallah ka bani dama in ji in kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyale shi idan na kashe shi wanda ba su san me ya faru ba daga nesa sai su dinga cewa muhammadu yana kashe sahabbansa kyale shi shine Allah ya saukar da suratul munafiqun a ciki ya faɗi wannan cewa humul lazina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khaza'inus samawati wal ard walakin almunafiqina la yafqahun yaquluna la in ilal madinati almadinati la yukhrijanna al'azz min hal adhalla walillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin walakin almunafiqina la ya'lamun Allah ce su ne masu cewa kada ku ciyar ka ku sake bada gudunmawa ga addini ku daina gina masallatai ku daina gina makarantu ku daina taimakon addini la tunfiqu ala man inda rasulillah duk wanda yake tare da annabi ku taimake shi hatta yanfadu har yunwa da talauci da rashi ya sa su watse Allah ce walillahi khaza'inus samawati wal ard taskar sama da taskar ƙasa duk a hannun Allah take to dan ka hana mutum abinci ka ɗauka shikenan kai kadai ne ta hanyar ka Allah zai bashi in mutum ya rufe maka kofa ɗaya sai Allah ya bude maka dubu la haula wala quwwata illa billah dama ba wani karfi ba wata dabara sai an koma ga Allah Allah ya ce walillahi khaza'inus samawati wal ard walakin al munafiqina la ya'lamun bus sani ba Allah ya tona musu asiri har ɗansa Abdullahi bin Abdullahi bin Ubay bin Salul ya zo ya ce ya Rasulallah na ji babana maka bayan ayoyin sun sauka yace naji na ji shi ɗansa kuma musulmin arziki ne mutumin kirki ne sahabi ne yazo ya ce ya Rasulallah na ji babana maka ban ji daɗi ba kuma in har za a bada umarni a kashe shi ni a bani umarnin ita domin kada wani ya kashe shi in ji haushinsa ni a bani umarnin in je in kashe shi domin nuna masa san Allah da san manzansa ya fi komai a zuciyata Allah annabi ya ce a'a kwantar da hankalinka ka je kawa babanka biyayya ba saban Allah ya sa ka ba ka je kai masa biyayya annabi sallallahu alaihi ya kashe wannan wutar kaji shi ya huro wuta amma kuma ga tasa ta tashi annabi ya kashe masa sallallahu alaihi wasallama shi ya huro a zuwa wa annabi sallallahu alaihi ta tawaye amma shi da ɗansa zai masa tawaye sai manzo Allah ya hana yace a ka je ka bi babanka a zauna lafiya hamma da aka za a shiga madina dan ya sake tare shi yace ba ka ce annabi ba zai shiga madina ba to shi zai shiga madinan kai ba za ka shiga ba sai da izininsa sa yace in ka matsa daga inda kake sai na fille maka kai sai an ja nemo maka izini a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan zaka shiga Madina aka je aka nemi izini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bashi ya shigo kun ga shi abin da yayi tsiya amma an saka masa da alheri kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa danka je ka ci gaba da biyayya ga babanka haka ya ci gaba da masa biyayya ko ranar da ya rasu sai da dan ya zo ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa alfarma guda biyu ya ba shi rigarsa a yi masa likafani kuma ya zo ya masa sallah ya yi haka ne ɗan domin ko wannan sallar da manzon Allah sallallahu alaihi zai masa da rigarsa da za a sa masa ta zama ceto a gare shi sai Allah ya saukar da ya ce la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum duk da kafin sauka wannan aya annabi alaihi salatu wasallam ya dauko rigarsa ya baya ai masa likafani saboda riga annabi cike take da albarka cike take da alheri sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya masa sallah din kuma ya je da shi aka kai shi makabarta da shi ma aka sa shi a cikin kabari ko bayan an sa shi ma a cikin musnad na imamu Muhammad kamar yadda ibnu Kasir ka cikin albidaya wa Nihaya yasa aka ciro shi ya sake shafo yawun sa mai albarka shafa masa ko Allah zai yafe masa shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga in dai za a yafe masa din shi a yafe masa shi duk abin da ya masa din nan shi ba matsala Allah ya ce a'a bana yafe wa kafiri bana yafe wa munafiki munafikin da ya mutu akan munafunci na aqida Allah ba zai yafe masa ba to shi kuma yana ciki yasa ya ce la taqum ala la taqum ala qabri wala tusalli ala ahad ala ahadin minhum mata abadan wala ta taqum ala qabri kaka kuskura ka kai yi wa wani daga cikin su sallah in ya mutu har abada kuma kakka je ka tsaya akan kabarinsa saboda me innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu hum fasiqun sun kafircewa Allah da manzansa sun mutu suna fasikai to kun je da kissa ta faru shine mala yake sai kamar ta a matsayin misali yadda munafikai da abu ya faru cikin al'umma sai su je su hada gaba tsakanin makoci da makoci aboki da aboki da da duba duk wanda kaga aikinsa shi dai ga ana gaba shi dai ga ana kiyayya shi dai ga ana fada shi dai ga ana daru ya zama kanwa uwar gami to wannan yana da ɗabi'a ta munafunci kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qaulul munafiqina la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna a azumin min hal adalla fadan munafikai idan mun koma madina maɗaukaka za su fitar da makaskanta kana rasulullahi sallallahu alaihi بعد الفراغ من min al على المريسي muraisi'i bayan annabi alaihi salatu wasalam ya kare yakin wannan gazwa din sai ya tsaya a wani ruwa da ake kiransa muraisi'i mun dama mun ce sunan wata rijiya ce waradat waridatun nas sai mutane masu ɗiban ruwa suka je suna ɗiban ruwa a wannan rijiya wa ma umar bin wa ma umar bin khattab ajirun sayyidina umar yana da wani dan kodago wani yaransa mai masa hidima yuqalu lahu jahajahul gifari sunansa jahaja in za ka sa wa ɗanka jahaja ba ka ji sunan wani jahaja jahaja jahajahu wannan suna ya wahala faɗa zai mutum mai koshi ba ba zai iya karanta shi ba zai iya faɗarsa sau biyar ba ka gani da haka ba sai ka sa ɗanka ba algifari mutumin gifar ne fas da hama sai suka samu turmutsitsi da cikowa huwa wa sinanu bin wabar aljuhani da shi da wanda ake kiransa sinanu bin wabar aljuhani alalma. suka samu turmutsitsi wajen ɗiban ruwa kusan da lokacin da ake wahalar ruwa haka ake shan wahala ana yan garuwa lokacin in aka kawo ruwa ita kokawa wanda zai karba sai lokacin da ake garuwa ke ɗauko ruwa a kafaɗa mutum wani akwai mai garwa biyu akwai mai garwa hudu har mai garwa takwas na sani wani karfan dan garuwa unguwanmu nan garwa hudu nan garwa hudu haka zai dora su akan kafaɗar sai ta mala yanzu fa kukan daɗi ake a kawo ruwan nan da asuba su ɗauko ruwan nan a zo a dinga shiga gida ana juyewa a tukunya irin irin abin nan garwa din nan da ake kawo mai a cikinta eh irin ta ce ake buga katako a buga kusa a nan a sa katako ita ce ake ɗauka garwa garwa sai a yi igiya eh a yi katako a yi masa ɗauri a ɗora a kafaɗa a taho da ruwa haka ake ɗaukan 'yan garuwa E, mata su ne suke ɗauko ɗaya ko to saboda haka an san dama lokacin da ba ruwa ana kokawa an kawo ruwa na unguwa kaga an fito ana kokawa kowa yana so ya ɗibi na sha ya je ya ɗibi na girki ya je ya alwala ya wanka kaga yara busu busu ba samu ruwan da za a yi musu wanka ba sai an maka wanka sau ɗaya sai wani satin <laughs> dai ka sha ko ku tafi wanka ku diddifi tala da aka sai suka kama rigima da faɗa irin na matasa fasarakal juhani sai shi wannan juhani ɗin wato ya ƙwalla ihu ya ma'ashar al'ansar ita ina dangi na mutanen madina wato yana neman taimako kenan wasu raka jahaja ya ma'ashar al-muhajirin ina dangi na muhajirin kun ganke na an raba kan al'umma dama muhajiruna ne da ansar muhajiruna baki ansar yan gari haka ake zaune a musulunci waɗannan sun yi hijira saboda Allah sun ban nasu saboda Allah wannan sun ba da nasu saboda Allah kowa ya ci jarabawa ka bar gidanka saboda Allah jarabawa ce kai kuma ka bada gidanka saboda Allah jarabawa ce allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim wanda aka fidda su daga gidajensu aka kwace musu dukiya don suna neman yarda Allah to sai kowa kira danginsa ina dangina ina dangina kamar yadda za ka samu su shaidanu suna nan suna sun bude a social media suna kokarin sai sun ruguza wannan doguwar alaƙa tsakanin hausa da fulani wai suna cewa su tsantsan hausawa ne ba su ma san kalman hausa mai take nufi ba tsantsan hausawa na ina ina ne ainihin mazaunin bahaushe ina wani guri ne wato wasu hausawa ne suna kira da a yaƙi fulani to ya za a yi yakin a ina za a yi tsakanin hausa da fulani an riga an haɗe an murɗe an lele an cure an mulmule an haɗe sai ka ga mutum sai ce maka babata ba fulatana ce babana ba haushe ne ko babata ba fulatana ne babana ba barbare ne ko babata babana ba fulace ne babata ba haushe ya ce to wa zai yaƙa a ciki baban ko babar alaƙar da ta fi shekara kusan 300 ana yin tun kafin zuwan shi usman dan fodiyo an yi shekaru ana alaƙa wannan suna kiwo wannan suna noma shi sa ma ke yin ai fura fura da nono ai fura da nono shine bahaushe da fulata ne fura ta mai noma ce nono na mai kiwo ne in aka hada aka dama an dame bahaushe da fulata ne a sai kawai a kawo yi a sha wannan yana kiwo me zai kawo nono wannan yana noma me zai kawo hatsi da hatsi yake fura nono kuma a jikin ba ake samu saboda haka fura da nono shine in kana son ka raba bahaushe da fulatani sai dai ka raba fura da nono a karama kalla ka ce a daina shan fura da nono amma fura duk ba fulace za ka gan da nono ba fulatani su suke kawo nono kwarya kwarya su kuma hausawa su yi fura sai a haɗa sana'a miya da nama fulani su kawo naman da za a yi miya bahaushe ya kawo hatsin da za a yi tuwo to sai dai ka raba tuwo da da miya za ka iya raba tuwo da miya ka ce a sha miya daban a ba tuwo tuwo na bahaushe ne miya da nama ta bafulatani ce nono na bafulatani ne fura ta bahaushe ce kuma an hada an dama a kara makalla eh kuma an sha da haka wannan wannan da'awar ma ba inda za ta ma yasa ba ma wanda yake sauraron su shirman su kawai suke ta yi ba wani bahaushe har yanzu ko mutum ɗaya ba su ziga ya faɗi wata magana a cikin ba su kaɗai ba da suke ta hayane su sun ɗauka kowa ma mawakaci ne irin su bayi da aikin yi ku fito mana ku zo ku nuna gidajenku da garinku da unguwarku ku faɗi asalinku yadda kuka zama hausawa ku gaya mana garinku da gidanku da unguwarku da danginku ku jinin barbushe ne tsafin barbushe kan ba zai dawo ba har abada kamar yadda lata da uzza da manata ba za ta dawo ba har abada to haka nan barbushe ba zai dawo ba har abada in barbushe kuke so a yi to ba za a da da barbushe ba in kuna nufin kowa ya koma garinsu duk wani bako da ya zo wani gari ya fita ya ba ɗan gari to kuma wanda zai amsa wannan a duniya amurka ta fi ko ina yawan baki waɗanda suke da ilimi mafi yawa a ƙasar amurka 'yan china ne da 'yan indiya duk waɗannan masu ƙirƙire-ƙirƙiren harkar takanolojin za ka ga abin ɗinsu na jinsiyarsu 'yan ƙasar waje ne amurka kawai tana cin su ne ta ba su gurin zama ba wata ƙasa a duniya da za ta ce iya 'yan ƙasa kaɗai 'yan garin kaɗai 'yan yankin kaɗai yan da aka haifa kaɗai a gurin su kaɗai za su rayu ba a haka ba a samu ci gaba sai kun tashi kun tafi wani guri wani ma sai ya tashi ya taho gurin ku to shi aka cuɗanye ƙabila ƙabila yare yare a duniya an gano sama da dubu bakwai kai browsing ka gani sama da dubu bakwai kuma an ya yanzu duniya ta zama global village an haɗe gaba ɗaya an zama ɗaya duk abin da ake ayan baya ɓuya abin da ake gabas baya ɓuya an haɗe to kake kira zuwa ga ƙabilanci wa zai saurare ka in kana kira zuwa ga wata ƙabila a duniya wa zai saurare ka ba wanda zai saurare ka saboda duniya yanzu an wuce wannan jahiliyar dan ka zama bahaushe ko ka zama fulatani ko ka zama barbare ko ka zama wata ƙabila to sai me kai kaiwa kanka ba wanda yawa kansa kaddara ce daga Allah ya mu kawai wasu baƙaƙe wasu farare wasu dogaye wasu gajeru wasu munana wasu kyawawa wasu maza wasu mata wasu ƙabilu daban-daban Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila limaza lita'arafu ba litanaza'u aw litaqatu qatilu ba a'a lita'arafu ma'arifa don a san me gare ka ni me gare ni me kake da shi na cigaba, mai nake da shi na cigaba, mai me za ka kawo me zan kawo aina za mu amfani juna aina za ka amfani ni amfani ka me ka zo da shi na wayewa da zan ɗiba me na zo da shi na wayewa da za ka ɗiba haka ake rayuwa saboda haka kun ga wannan ashe aƙida ce ta munafukai da suka ce wai a kori wai mutanen makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurin su a Madina wai bako ne ka wanda zai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar da Usman da Ali da Talha da Zubair da Abu Ubaida Tubin Jarrah da Abdurrahman da Sa'ad da Sa'idu ya ce wa waɗannan baki ne a kore su wai duk waɗannan manyan sabon al'ashatu bashiru bil janna ba wanda aka haifa a madina wai mamaya suka yi zuwa suka yi suka mamaye gari kun ga ashe aqida ce ta munafikai masu su haddasa husuma su haddasa fitina su kawo rikici su kuma suna can daga waje kuma su haɗa wani faɗa yan waye yanzu ba da zaka kako in ka isa zo ka kama ofis a cikin gari ka zauna ka bana ka yi rijista ka kira mutane amma ka shiga intanet ka shiga ɗaki ka kuya kana turo sako mahaukata ne mutane sai mutum ya bar kasuwancinsa ya bar sana'arsa ya bar addininsa ya zo ya zama ɗan ƙungiyarka mai kira zuwa ga kabilanci a duk duniya ina ake zuwa zuwa ga wata kabila ku gaya min a duk duniya waye kira zuwa ga wata kabila guda ɗaya ya nasara ya ce a ware wata kabila daban kuma duniya ta goya masa baya kuma har ya nasara waye shi a duniya ya zo da wannan da'awar ya yi nasara babu shi duk duniya an daina wannan shirma saboda haka wannan abin kun ga ashe ga inda ya faro nan jahaja algifari da sinan bin wabar aljuhani su suka fara rigima kowa ya kirawo kamar yanzu ne a faɗa da bahaushe fulatani sai bahaushe koma gefe ce ina hausawa wani kuma ya ce ina fulani shi ne fa irin wannan ne fa faƙalu suna yin suna abi da'awar jahiliyyati wa ana baina azhurikum annabi alaihi ya ce kuma za ku koma zamanin jahiliya gani ina tsakaninku ina nan a fara kabilanci kabilancin da aka zo aka hana kuma da raina ina tsakaninku ku kira zuwa ga kabila da uha fa inna hamutina ku watsar da ita abu ne mai wari abu ne mara kyau ka kira zuwa ga inna akramakum inda Allah atqakum kawai in ka yadda da Allah kai musulmi ne kai dan uwa ne kawai innamal mu'minuna ikhwatun fa asbahatun bi ni'matihi ikhwana haka shi yasa an ka je London sai ka tarar da bahaushe da bahaushiya a London suna yin tuwon miya da tuwon tuwon dawa da miyar kuka Hausawa ne kuma masu 'yan London to London ma ba su kira zuwa ga kabilanci ba sun ban bahaushe ya zo ya zama dan London in ka je makka za ka ga unguwar hausawa a cikin garin makka in ka je sudan za ka tarar da garuruwa ne ma na hausawa su ma su koro su in ka je amurka hausawa suna nan sun fi dubu wasu zama likitoci wasu injiniyoyi wasu kaza sun haifi 'ya'yansu a can har ma ba sa tunanin su dawo gida dai su kawo ziyara shikenan kowa sai ya ce kowa ya koro wata kabila da ke garinsa shi ma a kori nasa wa zai yadda da wannan da'awar a duniyan nan da aka ci gaba aka waye aka yi ilimi munafikai ne kawai suke yada irin wannan wa balaga zalika abdullahi bin ubay bin salul fagadiba da wannan ya ishe ma abdullahi dan salul sai ya fushi ya samu kofa wa inda hu rahadun min qaumihi akwai wata jama'a an ce rahadun ana nufin wata jama'a fahum zaid bin fihim zaid bin arqam gulamun hadas a cikinsu su akwai dubi bin arkan matashi ne yaro ne wa kala aw qad fa'aluha a ah, har sun fara kaga wato ashe yana jiran kofa har sun fara aw qad fa'aluha qad nafaruna wa kasaruna fi biladina dama sun zo sun yi gasa da mu sun yawaice mu sun cuɗanya da mu a cikin garinmu wallahi ma hannu wa hum illa kama qala al-awwal yace tsakaninmu da su kamar yadda wani mai karin magana ya ce ne sammin kalbaka ya kulka ka kiwata karanka ya cije ka kaji ka kiwata karanka ya cije ka Da haka masu karin magana suka ce yanzu mun ɗauke su baƙi mun ba su gida mun ba su masauki mun haɗe da su kuma shi wai har sun fara marin mu. kaga yana kira zuwa ga kabilanci amma wallahi la irraja'ana raja'ana ila madinati la yukhrijanna a azumin min hal azalla in Allah ya sa mun koma Madina rantse idan muka koma Madina sai madaukaka wai shine madaukaki dan gari sai sun fitar da azalla kaskantattu wai wannan magana suna gaya fa annabi ne da sahabbai suma qabala alaman hadarahu sannan ya fuskanci waɗanda suka zo gurin fa qala ha haza wa fa'altu bi anfusikum yana zuga su ku ku kuka jawo wa kanku haza ma fa'altum bi anfusikum a halaltumuhum biladakum ku kuka sauke su a garin ku kuka kawo su ku kuka jawo ma an da ke ku kuka wa kanku yana zuga su irin ya cika zukatansu da fushi su dau makami a fara faɗan kabilanci wa qasamtumuhum amwalakum kuma kuka raba dukiyarku kuka ba su rabi kuka raba musu dukiyarku amma wallahi law amsaktum anhum ma bi aidikum da za ku riƙe ku daina ba su komai ku daina taimakonsu ku ta da rigima la tahawwalu ila gairi dariku da sun tashi daga nan sun koma garinsu da sun bar garin fa akhbara zaid bin arqam ammahu bil khabar sai haka zaid bin arqam sai ba wa amminsa labari cewa ga fa abin da munafiki yake faɗa fa an muhu rasulullahi sallallahu alaihi wa inda umar sai shi ammin nasa ya zo ya ba annabi labari lokacin kuma umar yana gurin fa qala umar mur ubadat bin bashir falyaqtulhu sai ya ce ka umarci ubadat bin bashir ya je ya kashe shi fa qala fa kaifa ya umar idza haddasa nasu anna muhammadan yaqtulu ashabahu yace to yaya umar na bada umarni aka kashe shi za a je a ta yada jita-jita cewa ina kashe mabiyana kaga ashe tun a da ake yada jita-jita to wanda yake nesa sai a tare shi a ce kai ina za ka yace za ni musulunta yace kai wallahi sai ka musulunta ta yi nisa su kashe ka ko yace a ah, ga wani ma a musuluncin sun kashe shi sai ka daɗe kana sallah shugaban masu sallah isa a yanka ka kaga an yi me an yi saddu an sabilillah to shi yasa annabi alayhi salatu wassalam idan mutum bai yi musulunci irin yadda annabi ya zo da shi ba sai ya fada cikin rudu akwai abin da ya halatta ka yi shi amma saboda wani dalili na maslaha sai ka bashi zan bada misali da abu uku bayan wannan ɗayan lokacin da annabi alayhi salatu wassalam ya ci maka da yaki, waɗannan da suka kore shi allah ya bashi nasara yasa aka tara su ice to ku ga abin da kuka yi min ni kuma gashi na samu nasara kan kuma kuke ganin zan muku kai ka san daga nan ka san za a yi musu afuwa domin wanda zai maka hukunci ya ce ka faɗi me kake so a yi ma ai kaga so yake yi a shirya da an ya ga dama kawai sai ya ce a yi maka kaza yadda kai masa sai suka ce akun karim ibnu akhin karim kai dan uwanmu ne mai karamci kuma dan dan uwanmu ne mai karamci sai ce to ku tafi na sake ku na sallame ku yadda annabi yusuf ya yafe wa yan uwansa bayan sun jefa shi a rijiya bayan sun siyar da shi bayan ya shiga kurkuku bayan ya yi kaza duk ya gama shan wahalar na amma da suka suka nemi afuwa ce ya yafe musu to ni ma na yafe mu to ka'aba sai ta zama ginin da aka yi mata akwai ɗan ragowar guri da za ku ga wata katanga a gefen ka'aba haka ita ma rabinta kusan rabinta a cikin ka'aba yake asali kuma da asalin ka'aba kofa biyu gare ta kuma kofar ƙasa ƙasa take ba sai an sa tsani ba ka kowa ma zai iya shiga ya fita da su shawa ba sa son kowa ya dinga shiga ka'aba su don shiga ka'aba ya zama wani abin alfahari ne sai ka ji mutum ya ce na shiga ka'aba kaifa ce ni ban shiga ce ai maka isa bane ai sai mutum ya isa ake buɗe masa ka'aba to sai annabi alaihi salatu wasallam yace zai rushe ka'abar ya canza mata gini irin yadda annabi ibrahim ya ta mai kofa biyu kuma kofar a ƙasa kamar kofar masallacin nan ka shigo ta nan ka fita ta nan da ka duk alhaji in ya je zai shiga ya fita ba wani mai hana shi kowa yana da yanci ya shiga ka'aba amma sha da suka zo suka yi kofar a sama suka kulle ta sai in ka isa a ɗauko tsani a sama ka shiga to a cikin ginin da suka yi akwai wani ɗan guntun guri da suka bari wanda shi ma yana cikin ka'abar amma a wajen gini ba a yi da shi ba saboda kuɗin da aka tara ana son a gina ka'abar bai isa ba da aka sai suka ɗan rage ta kaɗan a waje to wannan kaɗan ɗin na waje wanda shi ma cikin ka'aba ne shine yanzu inda alhazai suke shiga suke yin sallah duk wanda ya shiga ya sallah a nan gurin da wanda aka sa masa tsani ya shiga ka'aba duk sun yi sallah cikin ka'aba saboda can ma yankin ka'aba ne to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya haɗe wannan guntun a rushe katangar bangaren nan a yi gaba da ita a shigo da wannan bangaren sannan a mata kofa biyu kofa kuma ta yi ƙasa kowa ma ya zo ya shiga amma sai ga in yi haka yanzu nan mutane suka musulunta ba su daɗe ba wani zai ji ba daɗi hayaniya za ta yi yawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fasa wannan aikin da haka ya kamata ya yi ya fasa shi saboda kada ya zama fitina ko abin surutu ga wasu mutane shi sa malamai suka ce wata wani abin da zaka aikata da sunan musulunci in ka ga zai kawo rudani ko ya kawo rashin fahimta ko ya kawo hayaniya ko ya kawo matsala to kawai wannan abin ka bashi. shi shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wata ana sai wanda suke aikin da'awa suka san irin waɗannan ga abu kana ga yes yes ya halatta a musulunci amma sai ka bar shi saboda wata maslaha da ake gudu za ta faru wacce za ta iya haifar da abin da ya fi shi muni haka nan na biyu alhajar al-aswad ai sunna ne mutum ya je ya sumbace shi amma idan ka gana kokawa za ce ka nuna shi ka ce Allahu akbar ka wuce saboda in ka ce sai ka sa ƙarfi to a nan za a dinga mutuwa in aka ce duk alhazan nan miliyan uku ko hudu ko biyar kowa sai ya je ya sa bakinsa ya sumbace shi to za a samu matsala amma kaga yanzu kusan kowa sai dai ya nuna shi ya ce Allahu akbar ya wuce Allahu akbar ya wuce saboda shari'a ta baka dama maimakon ka je shi sumbatarsa sunna ce amma mangara wannan bige wannan tura wannan hankada wannan fasa wancan baki zubawa da wancan haƙora duk kana wannan ne don ka kai ga gurin za ka wani ƙarfa caki sai da na je na bubbuge mutane na je ai kai kuma ka yi laifi kai ai da na yi haka na ture wasu na yi haka na ture wasu na ture na je gurin na kanka ne na sa bakina na tsotsa to yanzu na san na yi haji eh, ya sha nono to kai yanzu wanda ka bige bige mutum haramun ne zubar da jini haramun ne mangare wani haramun ne wannan abin ko mustahabi ne yanzu aka duba alhakin wanda ka bige din aka tara shi wannan <laughs> tsotsan naka ko za ka tsotsa so dubu ba zai iya biyan alhakin mutanen da ka ba zai da da ka bar shi ka nuna shi kayi kabbara daidai yake da wanda ya tsotsan so da musulunci ya kawo maslaha ba sai ka tsotsan ba saboda cunkoso amma ka gaba kowa sai ka je ka tsotsa ma ka ga ana kokawa sai ka wuce ka ce Allahu akbar sanan Abdullahi dan Mas'ud an zo aikin hajji sai sai na Umar gashi matafiya ne dukkaninsu sai ya sallah raka'a hudu maimakon biyu ya cika sallah maimakon yin kasar sai Abdullahi dan Mas'ud ya bi shi sai wasu ɗalibai suka zo suka ce suka gaishe da Abdullahi dan Mas'ud ya kana gani ya mana raka'a hudu ka bi shi sai ya ce yin raka'a bi shine sunna suka ce to me yasa ka bi shi yace al-khilafu shar sabani sharri ne ma'ana ƙaran haƙura da wannan sunnar a samu haɗin kan musulmi da nai sunnar da yanzu da ya tada sallarsa a gefe wasu masu neman fitina sai su yo gungu gungu su zo su bi shi sallah kaga sai a dinga yin sallah biyu ga ta amirul muminina ga ta dan masa'udu daga nan sai kawai a rabu sai a fara fada sai a fara musu sai a fara jayayya akan wannan sunnar sai aka kashe mutane amma da yake akwai fikihu na fahimtar rayuwa da fikihu na sanin musulunci ga abdullahi dan masa'udu ya saki wannan sunnar ta yin kasaru ya cika sallah don a samu fahimtar juna da haɗin kai tsakanin musulmi kun ga sahabbai yadda suke kenan to kun ga nan ma wannan munafiki da ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam hukuncinsa me kisa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ga an kashe shi wanda suke nesa za su ga ana kashe ana kashe musulmi saboda haka su kuma sai su ja da baya su gudu to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da u ku kyale shi har Allah ya kashe shi sharrinsa ya tafi Allah ya kashe munafincin saraka duk waɗannan masalih ake kiransu da'awiyya sai waɗanda suka yi mumarasa da aikin da'awa suke gane irin waɗannan amma ba ka wani sai ce aje ayi komai za ta fanjama fanjam in ma musuluncin zai kare a gurinsa ayi wannan abu shi ko bai san musulunci masalahar ba wanzuwarsa ya fi wata masalaha ta ɗaiɗaiku masalaha gamammiya ta fi masalaha keɓantacciya shi sa annabi alayhi salatu wasalam yake cewa fa kaifa ya umaru idza tahaddasa nasu anna muhammadan yaqtulu ashaba la walakin azim bir rahim duk wata hikima ta annabi sallallahu alaihi wasallam nan gurin da ake zaune ake ta cece ku ce ake ta magana wasu na a ɗauki fansa wasu na arama wasu na ai kaza sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce a bada izini kowa ya taso mu tafi aka kama tafiya dama a can wani gari ne aka dinga tafiya aka dinga tafiya annabi ya ce ka a tsaya ashe so yake kowa ya gaji da an je kowa ba hira kowa faduwa zai je bacci kun ga hikima ta kashe surutu sai annabi ya ce ku tashi mu tafi sai aka tashi aka yi ta tafiya an saba aka tafiya kamar ta awa biyu uku a tsaya a huta annabi bai ce a huta ba ce a ci gaba da tafiya ce ya rasulallah an fa gajiya ce a dai ci gaba da tafiya <laughs> sai dai kowa ya likis ba jikinsa ya likis sai ya ce to a tsaya a nan ana tsayawa kafin awa ɗaya sai mun shari kake ji ba surutu shike da kowa ya gaji wa zai zama na hira eh sai hamma sai bacci to daga nan sai magana sai wuta ta mutu kafin a shiga madina wuta ta mutu sallallahu alaihi wasallam ku duba wani strategy la da yi yace Umar azim birrahil wa zalika fi sa'atin lam yakun yartahilu fiha a wannan lokacin kuma da annabi alaihi salatu wasallam a tashi ai tafiya ba a lokacin da yake tafiya bane farta halan nasu sai jama'a suka tashi falakiyahu usaid bin Hudair fahayyahu sai usaid ya gamu da shi ya gaishe shi wa qala qad ruhuta sa'atin munkara kai tafiya a lokacin da ba a saba ba ya rasulullah fa qala lahu aw ma balagaka ma qala sahibuku baka ji abinda wannan abokin naku yace ba yuridu ibnu ubay فقال وما قال قال زعم انه ان رجع الى المدينه ليخرجن العز من هل azal ya raya cewa mun koma madina mu baki za ku haɗu ku kore mu ku yan gari ku zaman ku faqala fa anta ya rasulullah tukhrijuhu minha in ta. yaji a yanzu kai ne za kai ne mai gari kai ne zaka kore shi in ka ga dama wallahi huwa zalil wa anta al-aziz yace shi ɗin da ya faɗa haka shine kaskantaccen kai kuma da ya gaya wa haka kai ne mai buwaya mai izza su makala ya rasu urfuk bihi ce ya rasulallah a dai ɗan ƙara bashi lokaci a cike yake da son shugabanci fitinan mulki ce ta ɗauke shi ya zama munafiki fitinan mulki son mulki son mulki kuma ana daidai za a naɗa shi mulkin manzo Allah ya shigo madina kun ji dalilin da ya sa abin ya masa ciwo da yawa ana taron za a naɗa shi sarki har an yi ma tsakiya da irin hular crown din nan za a dora masa kambin sarauta an gama an masa an sa gwanaye sun yi masa kwalliya da da duwatsu da ausu da khazra sun haɗu akan a naɗa shi don a samu sarki yadda kowace ƙasa take da sarki madina ma a mata sarki saura kwana kaɗan a naɗa shi sai manzo Allah ya shigo madina to wa zai tsaya wani wani abu da ga annabi sallallahu alaihi wasallama ka tsaya kana bin wani mutum wane shi sai jama'a suka watse kowa ya tafi wajen manzo Allah sallallahu aka bashi daga shi sai mutum ko saba'in ne duk garin aka tafi wajen manzo Allah da maza da mata da yara duk aka ba annabi aka bashi to wannan ciwon da ta leko ta koman nan sai ya rike abin sai ya zama ba wanda yake jin haushi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan yana ga shi ne ya dakatar masa da kujerarsa ta zama sarki a Madina to kun ji inda munafunci ya fara inda munafunci ya fara shi sa yanzu munafunci a cikin harkar mulki ya fi yawa yanzu munafunci a cikin harkar mulki ya fi yawa to kun ji sai ce fa wallahi laqad jaa annallahu bika Allah ya kawo mana kai gari wa inna qaumahu la yunazzimuna lahu al-kharaz mutanen sa sun fara yi masa tsakiya da za a yi masa kambun sarauta li tawajuhu fa innahu yara annaka istabaltahu mulkahu istalbaltahu mulkahu su yana ga cewa ka kwace masa mulki istalabtahu mulka mulkahu yana ga ka kwace masa mulkinsa ne daga salbu ne ko ka kwace masa ko ka sunce masa mulkinsa <laughs> gani ya kamar to in aka kwace masa mulki jama'a ce suka yi masa tawaye ba wani ne sun ce masa mulki ba amma ice dalilin da ya sa kenan sai an bi shi a hankali ya huce yanzu a fusace yake neman rigima yake yi neman tashin hankali yake yi tubabban sarki ne mulki ya kare saboda haka a cikin rigima yake suma mashabin nasi yau mahum zalika hatta amsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga tafiya da mutane har sai da yamma ta yi wa lailatahum aka kuma yi dare ana tafiya hatta asbaha har aka wayi gari ana tafiya wa sadaru yau mahum zalika hatta azanahum ash-shams kuma safan ma aka yi ta tafiya har sai da rana ta fito sun mana zalabin nasu sannan ya sauka falam yalbasu an waje masal ardi kai basu dade ba su kowa ya ji kasa fa waqa uniyaman sai aka faɗi aka yi ta bacci barin surutu to kun ji wannan kisa ita ce matakin farko da suka fara ɗauka munafukai da za su raunata musulunci Allah ya kare amma bin ubai falamma alima anna da bin harkar ballagal khabara shi ko da ji cewa ai wani yaro yana nan aka yi wannan hirar shi ko yara ba munafunci wani yaro ya ji ya je ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam to da ya ji labarin ya kai wa annabi ja ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa halafa billahi ma qultu ma qala yace wallahi ban faɗa ba wala takallamtu bihi ban ma san da magana ba na billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim Allah ya ce suna rantsuwa suna rantsuwa da Allah cewa su ba faɗa ba Allah ce kuma sun faɗi kalmar kafirci kuma sun fice daga musulunci bayan da su musulmi ne amma suna ta rantsuwa asa an ya kuna gulamu kada au hama fi hadisihi yace me yawa yaran nan kuskure yayi wajen kawo maganan nan walam ya hafaz ma qala rajul bai haddace bai ji abinda da mutumin ya ce ba fasaddaka sai annabi ya ce to ba komai ba komai ai magana ta wuce dama ba wani abu za a yi ba qala zaidu fa asabani hammun lan yusibni mislahu qat shi ko mai labari sai shiga damuwa domin ka kawo labarin gaskiya wanda abin ya faru ya zo ya ce karya kake masa kuma shi babba ne an yarda da babbansa an ce ba komai shi sai ya shiga damuwa to sai Allah ya saukar da aya domin ya gasgata abin da zaidu bin arqam ya kawo cewa gaskiya ya faɗa fajalastu fi baiti ita sai na zama na a cikin darbuka ta don anan ba a gida ba ne cikin darbuka yace sai na zama na anan ina jin kunya in fito cikin mutane kada a ce ni mai haddasa husuma ne na ɗauko labarin ƙarya na kawo ita abin ya dame ni ashe Allah zai wanke shi fa'anzalallah iza ja akal almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibuna اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا har inda Allah yake cewa humul ladhina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadu har zuwa la yukhrijanna al-azz min al-azan fa arsala ilayya rasulullah fa qara'aha alayhi thumma qala inna Allah qad saddaqaka yace kai zo ina matashin nan tunda da yanzu magana ta fita daga hannunka ta koma Allah da ya faɗe ta wai sai ce ba haka bane sai ce zo yaro labarin nan da ka bani wanda wanda aka bada labarin akan sa yazo yace karya kake masa to gashi Allah saukar da Qur'ani ya ce haka ne Allah ya gasgata ka yaro sai ka saki jikinka sai kuma ya fito yana jin daɗi da ku yana ɓuya ka a kira shi mai haddasa fitina yanzu kuma sai gashi ya fito cikin jama'a ana kuma ta masa barka alhamdulillah kaga ashe gaskiya ka faɗa gashi nan qur'ani ma gashi har duniya ta tashi ana karanta labarin wa kana ibn hazal munafiq to ɗansa bayan Allah ya saukar da aya yanzu kan magana ai ta kare kuma sai ɗansa ya zo huwa abdullahi bin abdullahi bin ubay rajulan salihan min as akhyar dan nasa mutumin arziki ne mutumin kirki ne yana cikin zababbin sahabbai fata barra'a min abihi yazo yace ba shi ba babansa wa waqafa lahu ala babil madinati yazo kuma ya tsaya a kofar madina ya tare masa hanya wastalla saifahu ya zara takobinsa falan ma jabin ubai da babansa ya zo kala lahu wallahi la lata min hauna baka isa saka ketare nan ba hatta ya azana laka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama har sai manzo Allah ya baka izini fa innahu al-azizu wa anta dhalilu domin shine madaukaki kai ne makaskanci falan ma ja annabi sallallahu alaihi wasallama azina lahu da annabi ya zo sai aka bashi izini fa khalla sabilahu sai ya kyale shi ba dan wa kana qad kala abdullah bin abi nusayr ya rasulullah in aratta qatlahu famurni bi zalika yace ya rasulullah in dai so kake a kashe shi to ni ɗansa zaka sa fa ana wallahi a hamilu ilaika ra'asahu in ma kansa kake so a kawo maka zan kawo maka in ji dan kaga duk waɗanda suka yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da Allah ya fitar da nagartattun 'ya'ya daga zuriyarsu yanzu abu jahil ai akwai ɗansa musulmi wa san sunansa matubi ne abi jahali babban sahabi ne kuma nagartacce asi bin wa'il wanda in ya ci zalinka in ka ce masa Allah ya isa sai ce ka bari mu je lahira la'uta yanna malam wa walada za a bani kuɗi a can sai in biya ka irin masu cin kuɗin mutane in kai magana su ce ka bari mu je lahira ma biya ka a can to shi ya fara koyar da wani aƙida a fara'aita lazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna mala wa walada attala al ghaiba am inda ar-rahmani kalla sanaktubu ma ya wa wani lahu min azabi madda wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda to wannan shine asi dan wa'il to shi ma yana da da musulmi sunansa amr bin al as wanda aya ta sauka zarni wa man khalaqatu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma an azid kalla innahu kana li ayatina anida walid bin al-mugira amma yana da da khalid bin walid kun ga Allah ke khalid bin walid ikira mutum to ga wannan shi ma shugaban munafikan shi ma ga ɗansa abdullah bin abdullah bin ubai bin salul ɗan musulmi uban kafiri dama Allah haka yake juya al'amarinsa shi sa kawai ka roƙi Allah shirya ka ce ihdinas siratal mustaqim amma Allah ba da baya yi sai ya uba musulmi ya ɗa kafiri ya ɗa kafiri ya uba musulmi ai ga annabi nuhu da ɗansa ga annabi ibrahim da babansa ko ga asiya da mijinta fir'auna ga annabi nuhu da annabi lutu da matansu da basu yi imani ba wannan ya ishi mutum misali gashi kuma a ƙararracin alkur'ani to nan shine ƙarshen darasi za mu gane sai hadisul if saboda wata ƙissa ce za a shiga sabuwa ita kuma sunanta hadisul ifki nan za ku ji yadda munafukai suka so su shiga gidan manzon Allah su haddasa fitina suka jefa zargi akan matarsa na Aisha nan ma sai da Allah ya saukar da Qur'ani ayoyi guda goma a cikin suratun nur Allah ya warware matsalar suka zargi mata annabi sallallahu alaihi wasallama da alfasha za ku ji yadda aka yi aka rora abu so munafukai tun farkon musulunci suke cutar da shi kun ga a can sun so su haddasa fitina tsakanin sahabbai da Allah ya toshe wancan sai kuma suka fada gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan akwai lokacin da aka samo ganima sai aka zo wajen rabon ganima sai aka ga wasu kayayyaki ba a gansu ba a ciki sai suka koma gefe suna cewa to ko wasu suka ɗiba suka fara zargin wasu sahabbai sai Allah ya ce ma kana li nabiyin an ya man ya galul ya ati bi ma galla yawmal qiyamah bai kamata ba a ga abu ba a jefa zargi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya gululi ya dauki kayan da ba nasa ba sai ya zo da shi ranar alkiyama haka bai kamata a jingina wannan mummunan halin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma kana li nabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamati Allah raba mu da sharrin munafukai da munafunci Allah tsare zuciyarmu daga fada cikin munafunci wannan za mu tsaya sai mu tashi a hadisul ifk wanda shi ma munafukai ne suka kirkira shi za mu ji irin walhalin da aka